والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد آه، حديثنا نوع حديث أنس أنس إذا كان أحد وعن وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه وانا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana hadukum fi sala in ɗayan ku ya kasance a cikin sallah to fa innahu yunaji rabbahu yana ganawa da ubangijin sani kan haka kenan fala ya busu baina yadayhi kada ya tofa kaki a gaban shi wala an yaminihi ko damansa walakin an shimali sai dai ya tofa ta hagu ta takadamihi karkashin kafan shi wato ya tona binne wannan ana magana idan ba irin masalatan na. ba kafet ba shimfidu ba abin nan tunda ko ka na sallah a sahara ko a wani ko cikin masallaci annabin a lokacin ma ba shimfida sai rairayi so ma ya tofa to ya tona wato sai tona da kafan shi haka ya dan sai saki abin sai mai da kasa ya taka shi yake nufi eh a haka zai yi tofa haka shi kenan haka zai kawai tofa a gaba sai yayi wayo ma ta dago yi eh. tun da hadisi ya zo ya hana waiwaye to ta hagun ma kaga idan ba kowa a hagun hagu a masallaci ne a cikin jam'i a gaba zai yi wannan hagun ba wannan ana magana in shi kadai ne amma a cikin abin da suna haɗe da mutane kakin ya zo masa sai sai a gabansa kenan sai haka a ƙasa sai abin nan sai taka a gani ga wannan wannan ana hana mai sallah to kaki kenan gabansa ko da masa kawai shine hadisi yake mana magana dan kurtun nan ba saboda kaɗan ko tofa ciki amma ga ajiye shi a cikin ma haka ai bai abin nan ba akwai matsala ko kai ka tofa wani ma yazo ya sake abin nan ciki wannan yazo ya ai akwai abin nan ciki eh saboda haka abin da ake so ma yanzu mutum ya rike hankaci hankaci a hannun shi kawai da ya kakin ya zo masa sai ya sa kawai ya nade a cikin hankaci shikenan sai ya nade ya sa tunda kaki ba nijisa bace ba nijisa bane an gane ba ko a hannun rigar shi in yana babban riga kaga kike ke sai na da ciki kawai abin nan ko ya ringa tafiya da tishu aljihun shi in ya sai yana da wannan matsalar ya fi sauki kaga ga alternative ma akwai hanyoyi da zaka abin nan ba sai kai tofa tunda a yanzu ma zamanin da muke ciki ba zai yi kai hakan ba a gani ta koshi za ka yi dama ba tofa tub ba sako shi za ka yi kawai ka zama ganin kakin ya zo za ka iya kankaro shi ka sako shi ba ta da ka tofa ba a gani na sai ce mutafakun alaihi wa fi riwayatin au ta kadamihi shine ya ce wato walakin an shi au ta ta kadamihi a wata riwayar da wannan lafazin ya yi abin nan eh wa anhu ba yawa to illar da ta sa ya ce ta gabansa kare sa ta gabansa saboda ubangijin nasa kullum man kana yusalli fallahu mubalata wajihi Allah yana kamar yana gabansa ne ya kaddara Allah na gabansa kaga ba zai ko da wani babba yake suna ganawa haka ya tofa kaki a gaban shi kaga ba zai ba babu girmamawa da daman kuma an ce mala'iki akwai mala'iku da daman shi to shine amma an bashi izini ya ta hagu tun nan kenan babu mala'ika to wannan hukunci zai shafi waje cikin sallah da wajen sallah shi ma yana tsaya wuri ya kamata ya tofa a ƙasa ya binne shi inda mutane a wajen wa an ya an karɓo daga gare shi waye kenan anas dan maliku kala ya ce kana kiramun akwai wani labule shine kiram wa kana giramun li aisha wani labule na aisha radiyallahu anha hasatarar bihi janiba ciha ta sutur ta rufe eh, gefen ɗakinta eh, ta sa shi haka a gefen ɗaki jikin bango faƙalan na biyu sallama sai annabi da ya shigo sai ce da ita amiti anna kira maki haza ki kawar da wannan ki kawar da wannan labulan naki gare mu fa innahu la tazalu tasawiruhu domin hotunan da ke jiki eh, an masa hotuna haka a jiki ado da ke jikinsa ta'aridu laifi salati suna bijiro min a sallah kaga ta kawar da shi ba wai don haramun bane a sa hmm, ya halatta tunda hotunan ba na abubuwa masu rai bane an yi wa labulan ado ne fulawowi ko wasu abubuwa haka to shine ta sa a bango to shine annabi in yana sallah ta alƙibla ne da haka suna bijiro masa a cikin ɗakin da haka ta kawar da shi don saboda ita inan ya samu cika a cikin sallar tashi duk abin da zai kawo maka zai dauke ma hankali a sallah ka kawar da shi kafin ka yi ka fara a ɗakin ka so kaga balle kuma a kawo a dinga sa kalandu da abin nan duk wayannan suna da matsala a sassaka duk abin da zaka sa zai ja hankalinka kuma kana karanta shi ya zama ka fita daga sallar za a rasa kushuri za a rasa itimi ina to kaga sai a cire shi yasa ba hukima bane a sa abubuwa gaba a gaban masallaci a gab inda liman a gani na abubuwan hmm? na na'afka eh, yan kalandu ma zai sa za ka karanta da wani lokacin hankalin kai je can ko idu ka daga kai haka idon kai kai sai ka karanta wani abu a can to gwargwadon yadda tunanin kai je kan wani abu gwargwadon yadda za a rage ladanka to kaga ka san ko sau nawa zaka yi ta kalla kafin a gama sallah har agogo ma bai kamata a sashi a gaba sai a sashi a baya shi ya kamata ko gefe da gefe ta yadda ba a dita kibla ba babu hikima a cikin wannan hmm. Allah kiyaye rawahu bukhari bukhari ya ruwaito wannan hadisi wattafaqa sun yi ittifaki su bukhari da muslim kenan da bukhari da muslim sun ruwaito hadisi tafa kalai. ala hadithi ha kan hadisin ita aisha din fi kissati ambijaniyati abi jaham a kissan nan ta tufafin ambijaniya ta abu jaham tufafi ne ambijaniya wanda wanda da abin nan ba shi da hoto farin tufafi ne kawai haka ba shi da ado a jikinsa hmm. dama ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam khamis khamisa shi shi abuja shi abuja hamdin an gane wato amir ibn huzaifa asalin sunansa kenan da suke kiransa amir ibn huzaifa sahabiyun mashhur to sai ya sako annabi sallallahu kamar yadda ya zo a hadisin kenan ya aiko masa da riga khamisa laha alam tufafi ne an mata ado a gaban rigan haka an masa aiki saboda haka adon yana jan hankali ita khamisa din sai ne sai da ya sallah sai idonsa sai kalli aikin saboda haka sai abu ya bayi sha'awa saboda dan adam ne ka gani ku dama ita takawa da kokarin kaucewa abubuwa kai ne zaka yi ta struggling gurgudan karfin imanin mutum gurgudan kaucewa abun sabo abubuwan laifi saboda ka su sun fi mu wannan su sahabbai sun fi ayi annabawa sun fi sauran mutane gaba daya kokarin kauce ko kare kai daga aukawa abinda zai zama sabawa Allah ne to shine ya aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rigar ya tura masa ya ce amiyar masa ya ce izabu bihi ila abi jahm wa atuni bi ambijaniyatihi ku zo mun da ambijaniyarsa saboda kada ba yayi tunanin annabi ya ki karban kyautarsa wannan zai sa cikin damuwa ya za ce a zo masa da ambijaniya wato ita ambijaniya din tufafi ce la laisa laha ala ba ta da wannan adon ita to haka a zo masa da irin wannan nau'in saboda wannan anna hazi alhatmi fi salati ta shagaltar da ni a cikin sallah dalilin da yasa ya mayar masa kenan ya ce a bashi wata makofin wancan a madadin wancan da ya yi shi ya sa ya ce abin da ya sa dawo maka da shi li'anna ha alhatmi anifan an salati Shi shine ma'anan qissatu ambijaniyati abi jaham din shine wafihi ya yace fa inna alhatni an salati a wata waya alhatni anifan an salati Ɗazu shi ne anifan Ɗazu ta shagaltar da ni a cikin sallata duk abin da zai ɗebe maka ita mai ina a cikin sallah to wajibi ne a kawar da shi an gane ko kuma ko da ta shagaltar da mutum ba a cewa sallar ta ɓaci ba za a ce ka ɓata sallar ka sake wata ba don annabi bai sake wata ba don ya ce ta shagaltar da shi amma bai sake wata sallar ba wannan nuna ko da wani abu ya shagaltar da kai to sallar ta tana nan sai dai ladan ne dai za ka ɗan samu an ragi za a yi maka ragi a ciki an gane ko? na'am sai ce ah, wa an jabir ibn samurata radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salah aw la tarji'u ilaihim lalle wasu mutane da nake ganin su su daina su hannu daga daga idanunsu sama fi salati a cikin sallah ana sallah sai mutum ya daga kai sama yana kallon sama ka gani ko dai su da yana daga idanun suna kallon sama a wala tarji ulayin ko kuma idanun su kidawa ma'ana ba zai dawo da gani gani ba kaga wannan wa'idi ne annabi yake wa mutane masu yin irin wannan wa'idi ne an gane ko to za ka iya daga idon naka kuma ka dawo da idon wannan kuma baya nuna cewa ba zai yiwu ba hakan amma wa'idi ne yana nuna wato yin hakan laifi ne kuskure ne a cikin sallah Ina cikin abubuwan da aka hana mutum yana sallah ya daga kansa sama yana kallo an gane ko yawwa don ka wannan yana nuna makaruhi ne yadullu ala yadullu ala karahiyatu raf'il basar fi na salah walahu liman muslim yawwa walahu amma an cewa an huto sahabin kenan walahu kuma ga wanda ya ruwaito hadisin da aka gabata aka gabata ya gabata an aisha ta radiyallahu anha daga aisha sami tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata bi hadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan yace babu sallah bi hadrati ta'amin a lokacin da aka halarto da abinci ba sallah ga wanda aka kawo abinci bai ci bai tafi yana sallah wato yana zaune aka kawo abincin bai fara sallah ba sai ya bar abincin kuma yana da bukatar abincin sai ya tafi ya kama sallah dole inda yana da bukata abinci ya tsaya ya ci abincin saboda me ya samu natsuwa ana kawo ana kawo irin wannan hadisan duka a karkashin khushu'i eh saboda duk abin da zai tawaye maka khushu'i a cikin sallah ka kawar da shi saboda sha'awar abinci yana kau da khushu'i Eh, a yi kota eh? kuciya sai kai gaga musamman in wasu na jiran ka <laughs> ka gani kana tunanin kar su fara ba da kai ba ko kuma kana tunanin karka matsa musu ya zama ka tsawaita sallah ka dawo da wuri ba duk za ka yi wani tunanin za ka sai kai ta bubbuga kawai ka tashi ka je babu nasuwa su kake cewa yi da su sa'adu sai kwana biyu bai ci ba saboda babu ba eh, eh. Ah, ba haka bane yanzu yanzu aka yanzu ko yanzu kai da kake ci kullum ina kawo nau'in abincin shin ba ka sha'awa ko kana sha'awa wannan ta'alilin ai da'if wasu ne za ba <laughs> eh. sun ci abinci sun ci da ba sun koshi sai ala suka wuta gidan aladen shi za su dan gara da aladen ko zai ba su dan wani abu ne eh dan dan dan dan kafin akalami ashe a faru akwai abinci irin zabu zabusan kadin nan sifar da su gara kaji to sai dan yi ko kuma da sai aladen ke cewa ko dan taba abincin nan ma sai ke cewa wani zo mu dan kara ce ka san fa sai da muka ci abinci sai kai ba wannan karyawar ba Ina ka sake wata sabuwar karyawar to kaga wancan ta'alilin ba abun nan bane ba ba ce zai kwana uku bai ci abinci ba to shi shi ne a irin wannan ta'awilin shi zai sa a rushe hadisai da yawa ka gani ya zo ne mutlakan kawai hadisi zuwa yi mutlakan la salata kawai bi hadarati da'a ba wata magana ba wata illa da aka kawo cewa kaza kana da bukatan abinci kawai illar ita ce bukata in kana da bukatar abinci kawai ka ci yasa ibnu umar inda ya zo aka yi abinci ya samu da magariba zai yi sallah an gama abinci sai ya ci abincin tukuna sannan ya je sallan jam'i ya eh, jam'i ake amma sai ya tsaya ya ci abincin ya so abin da ya samu da liman sai ya saura kuma ya cika kuma yin hakan shine daidai <laughs> ka samu cikakken natsuwa eh. wala huwa yudafi'ul akhbathan hakan nan babu sallah ga wanda yake tunkuɗe ɗeniya da ba haya da bawali shine shine yudafi'uhu wanda yake tunkuɗe ɗeniya da ba haya da bawali yana jin ba haya ko yana jin bawali sai ya ce bari ya sallah tukunna sannan ya je ya bana, ko kuma gashi ana jam'i bari ya tsaya ya sallah don ya ce ya je zai yi bari ya samu jam'i ba to ai gwamma karka samu jam'i yafi domin kai wannan ba sallan gaba daya wasu suna cewa la salata kamilatan amma wannan tawili ne Allah annabi korewa ya kawai gaba daya saboda duk lokacin da aka rasa ita mai ina ne to haka akwai matsala shi yasa aka kore sallar gaba daya sabanin idan wani abu ne bijiro ma na kallo kamar yadda ya kafa a wancan hadisi annabi bai nuna ba sallah ba kawai cewa yi ta shagaltar da ni a cikin sallah haka wannan bai nuna babu sallar ba amma wannan cewa ya la salata an gane ko babu sallah so in kana jin waɗannan abubuwan ka je ka yi ka ka dawo Allah ya samu dace na'am sai ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace annabi ya ce at tafaubu wato mina shaitani hamma attafa'ub shine hamma mina shaitan daga shaitan ne mutum yana hamma ha haka ya bude baki to shaitan ne ya zabure shi fa idza sana tasa'aba ahadukum in ɗan ku yayi hamma falyakzim mastata'a ya kokarin haɗiye hammar wato ya mai da shi shine yakzim wato kamar haɗewa ya haɗe hammar ma'ana ya mai da shi kada ya yunkura kamar zai kawai ya danne ya mai da shi kada ya kar hammar ta zo to wannan yana bakantawa shaidan yin haka din abin ya fi karfin shi kuma don wani lokaci zaka yunkurin kada ya zo na masa ya zo to shi shikenan sai mutum ya sa hannunsa ya toshe bakinsa ya haka shikenan eh ba wani zikiri shi ya hamma ba zo shi ya shi adas shi ne ya za abin nan amma hamma bai zo ba hannu haka wasu sai su yi haka amma wani kuma yi hakan fa ba zai abin nan sai bakin yana hamma shi yin haka haka kawai za ka wannan ka saboda shi ya ga ka kwaye bakin naka ne ha sai dari sai ta dariya to kuma ka kwaye bakin kana haka kuma ba wannan ba toshewa za ka yi <laughs> eh, in haka kuwa haka duk za ka iya yi

lafiya gane ko yawa sai ce rawahu muslim wa tirmidhi wa zada fi salah ya kara shi tirmizi a ruwayarsa ya kawo ziyada ya ce fi salah ta idza a hadukun fi salati falyakdhim mastata'a sai kawo kaidin fisala a ruwayan musulun kenan hmm? an gani to an je karshen babu